بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما سوغنم دا سرارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبدا كرنتد لتتفين أدب za mu fara da littafin zuhudu wanda ake jingina shi ga a wato aliyu bin hussein jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu bin hussein hussein bin ali ali bin abi talib abi talib bin abdul muttalib abdul muttalib bin hashim hashim bin abdul manaf wato kenan ya fito daga gidan banu hashim to wannan ana jingina wannan kasida ta zuhudu wanda ma'anan zuhudu shine gudun duniya abin da ake kira gudun duniya shine ka karkaɗe duniya daga zuciyarka ba a tafin hannunka ba domin da duniya ɗin ake samun lahira rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan tunda mutum yana so a bashi kyakkyawa a duniya a bashi kyakkyawa a lahira to kaga kyakkyawar duniya akwai mace ta kwarai akwai gida mai yalwa akwai abin hawa mai lafiya akwai aboki ko makoci na kwarai don mm. haka an yi ta tafsirin ma'anan zuhudu amma abin da zuhudu yake nufi duk abin da zai raba ka da Allah ka bar shi mm. duk abin da zai raba ka da Allah amma duk abin da zai ƙara maka kusanci da Allah to wannan abin wato ba bai kamata ka nisance shi ba har imamu shafi yana cewa zuhudu ba shine ka sa riga wacce take mai mara kyau ba ko ka abinci mara kyau ko kwanta a shimfiɗa mara kyau abin da ake kira zuhudu shine ka kama Allah da abin da zai raba ka da Allah ko kuɗi ko mulki ko sarauta ko meye in dai zai raba ka da Allah to wannan abin kai watsi da shi da haka wannan kasida ah, an yi ta ne akan tsari na huruful hijaiya wato kowane harafi ana masa baiti biyar biyar duk da an samu malam na iya Allah ya ji kansa wani babban malami a Zaria ya ƙara mata baiti biyar biyar to amma wacce zamu karanta yanzu ita ce wacce ake jinginawa zuwa ga shi ali bin hussein uh, radiyallahu an da haka za mu karanta ba za mu yi dogon sharhi ba muka ce za mu yi dogon sharhi zai ɗau lokaci da yawa abinda muke so shine a fahimci mummunin kasidar abinda ta kunsa da kuma abinda take kira zuwa gare shi shine faɗakar daga falalle da kuma tayar da mai bacci zuwa ga aiki don a tsira ranar alkiyama masha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم مالن yace da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati Allah ya tabbata a bisa wannan annabi mai karamci كتاب فيه أشعار تجلي عن القلب المغفل كل رين يوالي قولها نسقا ووعظا وتذكيرا علي بن الحسين ما ليش كتاب وانا للتافي فيه أشعار أتكنس أقوي واقوكي tujalli tana yaye kulle rainin dukkanin tsatsa anil kalbil mugaffali ga barin zuciyar rafkananne Aliyu bin Hussein shine yuwali qaulaha wanda ya jibinci wato faɗar wannan waƙa nasaƙan wa wa'azan nasaƙan ya tsara ta wa wa'azan kuma ya maida ita wa'azi wa tazkiran kuma ya faɗakarwa Ali ibn al-Husaini wanda dai wannan aiki shine Ali ibn Husaini shi ya mana wannan faɗakarwa ya mana wannan wa'azi ya mana wannan tunatarwa ya mana wannan jan hankali ya kuma karantar da mu wannan abu da zai sa mu ƙara kusanci da Allah mu ƙara karkaɗe duniya san ba gurin zama bace na'am harful alif harful hamzatu ko harful alif wannan shine ba a wato babi na farko da malam zai mana bayani akan mecece duniya تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق طرا فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بها المتاع إلى انقضاء ألا إن الركون على غرور إلى دار الفناء من العناء من العناء فقاطنها سريع الضعن عنها وإن كان الحريص على السواء مالك تبارك ذو الأولى نعم البركة ستنا ديوة تبارك Allah ya ta faɗan wannan a cikin alkur'ani wato shine subutul khairi wa dawamuhu wa kasaratuhu wato alheri ya dawwama ya yawaita sannan kuma ya zama na dindindin تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير kaga Allah ta'ala shine mai albarka shi yake sawa abu albarka shi yake saukar da albarka yasa da yawa kwaye gero albarka sai ka shuka kaɗan ka ɗebi mai yawa da Allah ya kwashe mata albarka yadda ka shuka ta ka za ta fito ka shuka biyar biyar ta fito kaga ba riba amma sai ka shuka kaɗan saboda albarkar da Allah ya saka a ciki sai ka ga abin yayi albarka dan ka albarka duka ta Allah ce shi ke sa wani guri yayi albarka ya sa wani mutum yayi albarka ya sa wani zamani yayi albarka ya kuma sa albarka a cikin abin da yake so ya sa albarka shi sa duk abin da ba shi da albarka ko ilimi ne ko karatu ne ko mulki ne ko ‘ya'ya ne ko kasuwanci ne ko sana'a ce ko gida ne ko gari ne ko zamani ne ko lokaci ne duk abin da ba shi da albarka to ba shi da amfani haka Allah shi ne mai albarka shi yake saukar da albarka shi yake ba da albarka to albarka Allah ta yawaita albarka Allah ta dawwama sannan albarka Allah ta'ala ta wato yaɗu dukkan waɗanda Allah zai musu albarka sun samu ta wannan hanya yace to Allah ta'ala zul'ula shine ma'abocin daukaka wal ishi shine ma'abocin girma na'am tafarrada ya kaɗaita bil jalali da girma wa bil baqa'i da wanzuwa na'am shine mai girma kuma shine wanzajje komai zai ƙare, Allah ta'ala shine wanzajje wanda baya karewa na'am wa ka ربك ذو كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ga Allah ta'ala ce komai zai kare Allah ta'ala shine zai wanzu fuskar Allah ita ce wanzajjiya wacce ba ta karewa na'am wasawwal mauta wasawwal mauta bainal khalqi turran Allah ya daidaita mutuwa tsakanin halittu baki ɗaya, babu wanda zai dawwama fa kulluhum raha'inu lil fana'i dukkanin halittu an jingina su zuwa ga ƙarewa, kowa sai ya ƙare. wa dunyana wa imilna ilaiha kaga wannan duniya tamu ko da mun karkata zuwa gare ta mun yi watsi da lahira wa tala hal mata'u ila inqida'i kuma jin dadi da amfani ya tsawaita ya yawaita a duniya karshe dai ila inqida'i karewa dai za'i kowane irin dadi ake ji kowane in mulki aka samu ko shekaru nawa kai karshe dai sai an kare na'am ألا إن الركون على غرور إلى دار الفناء من العناء ما لك كسورة راكو جوازي إن الركون كركتا على غرور أبو سابن ديك نروئي إلى دار الفناء زوا بجدان كاريوا من الأناء يناتكم وحلا نعم أبن دا بزي دوام با بزي تبت با بزي أوري با كما كتشي كاكر كتزوا غريشي وانا وحلا ني كوي نعم فقاطنها سريع الظعن عنها وإن كان الحريص على الثواء فقاطنها مزون دنيا سريع الظعن عنها من سول وتمريتاني يبتا زي تاشي يبتا وإن كان الحريص كودا يا كسنشي من سننن قدأي على الثواء بسا زمن دنيا دي بزا أزونا دندن دن, دن, دن با ina sarakunan da ina masu kudin da ina malaman da ina attajiran da ina matan da ina wane na da da da da an samu su da sun wuce saboda haka da za ya dawwama a hannun wani da ba zai iso gare ka ba kujerar mulki duk ofishin da ka shiga zaka ga hotuna wancan ya wuce ya ba wancan wancan ya wuce ya ba wancan wancan ya kama ya ba wancan wai wannan hotunan da ake sawa ana ce maka kai ma wata ran za a sa hoton ka ka wuce حرف الباء حرف الباء يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شعوب الاغتراب فيسلم فيه مهجورا وحيدا أحاط به شحوب الاغتراب وهول الحشر أفضع كل أمر إذا دعي ابن آدم للحساب وألفى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب لقد آن التزود إن عقلنا وأخذ الحظ من باقي الشباب يحول لا أجوية متن من قصور daga waɗannan gidaje da aka gina mun gina manyan gidaje mun cika su da kayan alatu muna nan muna jin daɗin duniya yu hawali sai kaga an ɗauke mutum an karibin nan kusa kuma ba wai daɗewa za a yi ba an yi gidaje manya-manya an cika su da kayan alatu wata ran sai kaji ana cewa mai gidan ne fa ya mutu mai wannan gidan ne ya mutu wani yana tsakar ginin ya mutu wani an gama ginin ya mutu wani bayan ya tare ya mutu wani kafin ya tare ya mutu gashi nan dai haka ake ta tafiya lahira muzakharafatin wacce aka kawata ta wannan gidaje da aka kawata ta to za ka ga mutum an ɗauke shi daga ciki ila baitul turabi zuwa gidan ƙasa shine wannan ƙabari da muke gani ake tsaga shi a yi ma'uwa a yi masa ya a saka mutum a tsakiya a sa tukwane ko azara ko itace a rufe mutum a tafi a bashi fayuslamu fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubul igtirabi fayuslamu za a miƙa shi ko a bashi fihi a cikin ƙabari mahjuran abin ƙauracewa ba wanda zai ce saboda ƙauna ko soyayya ko kusanci abin ne mu tare duk irin san da matarka take ma ba za ta ce dan Allah a samu kabari tare ba duk irin dan da san eh, da danka yake ma ko abokinka ko kusancinka ba zai ce mu shiga kabari tare ba kaura cewa za a yi masoya suke cewa a ƙara ƙasa a can masoya ke cewa a can gurin ya danyi sako-sako a cike can gurin a toshe can a ƙara haka za a yi ta yi wahidan za a bashi shi kadai a haɗa bihi shuhubul igitirabi dangogin azaba kuma ya kewaye shi ko ta ina wa haulul hashri afza'u kullu amrin wa haulul hashri afza'u kulli amrin hmm. idza du'iya ibn adama lil hisabi wa haulul hashri wato tsarmakatan ranar tashi wato tsananci tsanancin alkiyama kenan afza'u kulli amrin shine mafi firgitarwa duk wani lamari ba wata firgitawa da ban tsoro da ya fi a ce an gamu da tsarmakatai da tsanance-tsanancen alkiyama izadu iya bunu adama lil hisabin an kira ɗan adam cewa zo a yi maka bincike hmm. to ranar duk wata ban tsoro ba abin da ya fi ban tsoro a ce mutum zo a yi ma tambaya ko a duniya ne aka ce ka zo ka faɗi yadda ka samu kuɗi da yadda ka kashe ka faɗi ilimin ka aina ka neme shi mai kai da shi ka faɗi yadda ka ƙarar da lokacinka da yadda ka ƙara da ka ko a nan duniya aka baka fom aka ce cike yadda kai wannan an maka tambaya mai tsanani balle a gaban Allah وألفا كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب وألفا zai tarar da زي ترد دو وانا ايكي نقوري wanda ya دي ايكا تاتا وسيئة haka duk wani mummuna da ya aikata janaha da ya ɗashe ta ma'ana ya aikata ta fil zai tarar da shi a littafi mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada yace wani irin littafi ne wannan komai kankantan aiki komai girman sa sai da ya rubuta shi Allah ce sun samu duk abin da suka aikata ga gashi a gabansu su Allah baya cutar kowa na'am لقد آن wa إن أقلنا وأخذ الحظ من باقي الشباب لقد آن التزود توفى لوكا تنقذ رياي duk mai shiri ya kamata ya guziri in akalna amma fa mun yi hankali mai hankali ya san wannan duniya ba gurin zama bace ba ya bace ba ta dindindin bace wa akhadul hazzi da kuma iban rabanka min baki shababu daga ragowan kuruciyarka kowa ya kokari ya ci moriyar kuruciyarsa da yace igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika to malam yace wa akhadul hazzi ka kuma kwashi rabanka min baki shababi daga ragowar ƙuruciya kar ka bari ƙuruciya ka ta tafi a banza domin la ta zulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in daga ciki an umrihi fi ma afnahu za tambayi mutum yayi karar da ƙuruciyarsa da shekarunsa da lokacinsa da damar da ya samu kujera ce kaki ne eh, ilimi ne mulki ne kowace dama Allah ya baka sai ya tambaye ka ya kai da ita harfu ta فعقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات وما حزناه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله لفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد عشر وقد صرنا عظاما باليات كأننا لم نعاشرهم بود ولم يكن فيهم خل مؤتي فأقبى كل شيء ƙarshen duk wani abu na fihi da muke ciki na minal jam'il kasifi na wannan dukiya da muka tara mai yawa ila shatati zuwa ga rarrabawa ne an tashi mutum ya mutu an zo rabon gado za a ce ya bar gida kaza ya bar mota kaza ya bar dukiya kaza ya bar ya'ya kaza ya bar mata kaza wance tana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza a bankinsa akwai ya tara kaza akwai tilin dala akwai tilin euro akwai tilin sterling pound akwai tilin riyal akwai tilin dirham akwai gida a ƙasa kaza gida a gari kaza duk sai an tono waɗannan abubuwan kuma a raba su a ba kowa nasa da haka malai ce fa uku ba ƙarshen kulli shay'in kowane abu na nufi da muke cikin sa min al-jam'il kasifi na wannan tattarawa da muka yi mai yawa ila shatati zuwa ga watsewa ne watsa shi zai a rarraba shi na akbar wa ma huznahu min hillin wa hirmin yuwazza'u fil banina wa fil banati wa ma huznahu abinda muka tara min hillin wani ta halal wa hirmin wani ta haram mun tara dukiya da yawa wata dukiya mun tara ta ta haram wata mun tara ta ta halal to yuwazza'u za a raba ta fil banina ga 'ya'ya maza wa fil banati da 'ya'ya mata za a zo a yi rabon gado ayyusikum kuma fi auladikum akwa a bashi nasa kaso na'am wa fi man lam nu'ahhilhu li falsin wa falsin wa fi man lam nu'ahhilhu li falsin ko bi falsin nan suka sa wa fi man lam nu'ahhilhu wa qimati habatin qabla mamati za a raba wannan dukiya ne fi man lam nu'ahhilhu bi falsin ga wanda ko saba masa bai ba da dan dirhami ɗaya. wani gashi dan uwanka ne yana cikin wahala an ce wani mutum ba shi da ɗa ba shi da uba abin da yake da shi kawai yana da mata da ɗan uwa shakiki ya bar ɗan uwan shakiki a cikin wahala gashi ya tara kuɗi yana can yana aikin dako sai aka ce alhaji wane ya faɗi sai ya wurgar da kayan daga kansa ya ce na gama dako har abada to kaga bai taimake shi ba yanzu hmm. kuma gashi yana cikin magada zai hmm. zo a ci wannan dukiya tare da shi da haka ya ce wa kimati habbatin koda da kwatankwacin kwayar komayya qabla al mamati kafin mutuwa bamu bashi ba bamu taimake shi ba mu kuma bashi ba to yau gashi ana raba gado da shi yake kira farin gado mutum ya mutu ba da ba jika yan uwa su zo su yi su ci dukiyarsa وتنسانا الأحبة بعد عشر masoya صرنا عظاما باليات وتنسانا الأحبة مسو يا ذات من تادم بعد kafin kwana goma za a ta tuno ka amma bayan kwana goma ko ya shiga harkarsa wanda aka ba shi kuɗi ya tafi da abinsa mata har wani ma watakila ya fara tunanin zai aure wata daga cikin iyalan naka wa qad sirna izaman baliyati lokacin mun riga mun koma kasusuwa waɗanda suke rididdigaggu na'am ka anna lam nu'ashirhum bi wuddin wa lam yaku fihi mukhillun mu'ati ka anna kaga mutane za su zamo ka anna kai ka ce mu lam nu'ashirhum wato ba mu zauna da su a duniya ba bi wuddin da kauna kai ka ce ba a yi zaman kauna a duniya tare da su ba walan yaku fihi eh, khillun a cikin su babu wani wato badadai aboki muwati wanda yake abin dacewa wanda kuke dacewa ra'ayin ku yake zuwa daya da shi duk an manta da juna na'am harfu sa لمن يا أيها المغرور تحوي من الوفر الموفر والأساسي تمضي غير محمود فريدا ويخلو بعل إرسك بالتراثي ويخذلك الوفي بلا وفاء فتمضي غير محمود وحيدا ويخلو بعل إرسك بالتراث ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي التياثي وقد وق... ذي السياسي ذي السياسي؟ نعم ولا إصلاح أمر ذي السياسي وقد وقرت وزرا مرجحنا وقد وقرت وزرا مرجحنا يسد عليك سبل الانبعاث فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر وما لك من غياث لمن gawa ya ayyuhal magaruru ya kai wannan rudadde ta hawi kake tattara min alwafaril muwaffari na wannan dukiya a battarawa wal asasi da wannan tarkacen kayan dukiya wa kake tara wannan dukiyar satambi to fa zaka tafi gaira mahmudin ba abin yabo ba faridan kai kadai ko wahidan kai kadai wa khalu ba'lu irtika wato mijin matarka zai zai keɓanta bitturasi da gado in hmm. matakka ta auri wani kaga ai ya samu dukiya ko an ce akwai wani da ake kiransa abu sultan shi mutum ne da baya ci baya sha ya tara dukiya baya ci baya sha irin na Allah hada su da wani mutum shi kuma yana da arziki wato arzikin nasa ya same shi ne ta hanyar matar da ya aura da mijinta ya rasu ya batta da kuɗi ta aure shi shi kuma ta bashi kuɗin to kaga ashe kenan wannan abin da mala ya faɗa wa ya khalu ba'alu irsika turasi. Hmm. wato mijin matarka wanda zai aure matarka kenan a bayanka zai keɓanta su da samun gado tun da ya auri mace mai dukiya za ka ga za a zo a yi facaka da dukiyar da kai baka ci ba baka sha baka yi sadaka ba wani saboda tsabar rowa zakkan nan ma da Allah ya ce a fitar baya fitarwa na'am wa yakhdhuluka alwasiy bila wafa'in La islahi amrin bis siyasi wa yakhdhuluka alwasiy wanda kai masa wasiya ma zai tabar da kai bila wafa'in ba zai cika alƙawarin da ya dauka na wasiyar da kai ba wala islaha amrin ko ba zai gyara wani lamari ba zai wanda ya baci abin da ya baci a zuriyarka ko a cikin ba abin da zai gyara na'am wa qad waqarta wizran murjahannan yasuddu alayka subul al-inbi'ati qad waqarta gashi ka dauko waziran sabo murjahinnan mai nauyi yasuddu alayka subul al-inbi'ati wanda yake toshe maka tafarkin zabura zuwa ga aikin lahira فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر وما لك من قياس فما لك غير تقوى الله حرز فما لك حرز باك دا وني كاريا غير تقوى الله امدي باك جي tsoron Allah ba wala wazarun baka da wata wato ganuwa da za ta kare ka amma fama laka min giyasi ko baka da wanda zai taimake ka daga azabar Allah na'am harful تعالج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاج سوى تضرع إلى الرحمن محضا بنية خائف ويقين رجي وطول تهجد بطلاب عفو بليل مظلم وستر داجي وإظهار الندامة كل وقت ألا ما كنت فيه من أعوجاجي لعلك أن تكون لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائز وسرور ناجي تعالج ذاك warkar da kulla da'in dukkan ciwo bi taddubu da neman magani ai ana warkar da ciwo ne da neman magani amma walaysa li da'i zambika min ilaji shi fa ciwon zunubin ka ba shi da magani sai istighfari zuwa ta dara face ka kwantar da kai ila tadra ila kwantar da kai zuwa ga Allah tsantsan kwantar da kai kai ikhlasi da niyyati khaifin wa yaqin mai tsoro da kuma yaqinin mai neman wato ta ka hada khaufu daraja kenan na'am bi niyyati khaifin da niyyan mai tsoro wa yaqinin raji da kuma yaqinin mai kwadayin tarai ha wato ka hada khaufu daraja ka tafi wajen Allah kana tsoron azabarsa kuma kana kwadayin rahamarsa wa tuli tahajjudin bi tilabi afwin wa tuli tahajjudin da kuma tsawaita sallar dare bi tilabi afwin da neman afwa bi lailin muzlimin da dare mai duhu wa sitru daji lokacin da kuma sutura daji ya rufe wato cikin tsakar dare kenan wa izharin nadamati kulla waqtin ala ma kunta fihi min awjaji wa izharin nadamati da bayyanar da nadama kulla waqtin a kowane lokaci alama kun tafihi abu sabin da ka kasance a cikinsa na'i wujaji na karkacewa karkacewa da kai to ka nuna nadama ka nuna neman gafara Allah la'allaka an takuna gadan haziyan bi bulghati fa'izin wa sururi naji la'allaka me yiwa kai an takuna ka kasance haziyan mai samun rabo gadan gobe alkiyama bi bulghati fa'izin da guzurin nan na mai rabauta shine shiga aljanna wa sururi naji da farin cikin wanda ya tsira daga wuta حرف الحاء عليك بظلف عليك بظلف نفسك عن هواها فما شيء ألذ من الصلاح تأهب للمدي تأهب للمنية حين تغدو كأنك لا تعيش إلى الرواحي فكم من رائح فينا صحيحا نعته نعاته قبل الصباح فبادر بالإنابة, فبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك من عظم الجناح فليس أخو الرزانة من تجافى ولكن من تشمر للفلاح عليك بزلف نفسك yace na umarce ka ka kame kanka an hawa ha barin san rai da san zuciya fama shay'un babu wani abu alazza mafi daɗi mina salahi a ce ka zama mutumin kirki a ce ka gyaru ta ahab kai tattali kai shiri lilmaniyati da mutuwa hina tagadu lokacin da ka wayi gari kai shirin mutuwa idza asbata falatan tazir masa wa idza amsayta falatan tazir taba wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika ka annaka la ta'ishu ila rawahi kai ka ce ba za ka rayu ba zuwa yamma kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil na'am fa kam min ra'ihin fina sahihan na'athu nu'atuhu qabla as sabah fa kam min ra'ihin da yawa wanda zai zai yammatu fina a cikin musahihan lafiyar sa lau na'athu nu'atuhu sai mai kwalla kuka ta kwalla kukansa qabla as sabah kafin a gari ya waye a ce Allah sarki ya mutu an ji kuka a gidansa ana kururuwan mutuwarsa an kururu ta mutuwarsa ya mutu kafin asuba a ce jefa muka rubuta shi lafiya lafiya har muka ce za mu haɗi yau mai mitin akan kaza ana nan ana harkar duniyan nan sai ka ji an tafi lahira kwarai da fabadir bil inabati qabla mautin alama fi ka min udmil min udmil junahi fabadir kai gaggawa bil inabati da koma zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun Allah ta'ala ce wa anibu ku koma ila rabbikum zuwa ga Allah mahalice ku min qabl an ya'tiyakum azabu, kafin azaba ta zo muku sun maratun saro sannan ba za a taimake ku ba to da haka mallai yace fabadir kai gaggawa bil inabati da koma zuwa ga Allah qabla mautin ko qabla fautin kafin lokaci ya wuce ko kafin mutuwa ta sauka Alamatika tika abusa abinda ke tare da kai min uzumul jinahi na girman sabo ka yi ƙoƙari ka bar wannan saɓo ka tuba ka yi istigifari ka yi nadama ka yi alkawari ba za ka koma ba falaisa akhur razanati man tajafa walakin lil falahi lil falahi walaisa akhur ma'abocin hankali bai zamo ba man tajafa wanda yayi nisa wato cikin sabo walakin man tashammara sai dai mai hankali shine wanda ya zage dantse lil falahi domin neman tsira a gaban Allah ranar alkiyama نعم حرف الخاء حرف الخاء وإن طافيت أو خاللت خلا ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي ولا تعدل بتقوى الله شيئا ودع عنك الملالة والتراخي فكيف تنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة إلى انسلاخي وجل سرورها فيما أحدنا مشوب بالبكاء وبالصرخ وقد عمي ابن آدم لا يراها عما أفضى إلى صمم السمخ وإن صافيت إذا واتو ذاك أنت أبوتا نعم أو خاللت خلم كوكما ذاك بدائي واتو ذاك أبوتي نقري تفكر رحماني فجأل ka sanya man tu'ahi wanda za ka yi abota da shi ko ‘yan uwantaka da shi fafin rahamani don Allah. Na'am. In za ka yi abota ka yi don Allah. In za ka tsantsanta abota za ka tsantsanta wato za ka zaɓi abokin rayuwa to fafin rahamani. Ya zama don Allah ne faja'al ka sanya man tu'ahi wanda za ka yi abota da shi. Ba don abin duniya ba. Na'am. Wala ta'adil bi taqwallahi shay'an wada ankal malalata wa turahi. Wala ta'adil haka daidaita shay'an wani abu bi taqwallahi da tsoron Allah duk abin da ba tsoron Allah a cikin shi aikin banza ne ko karatu ne ko mulki ne ko ilimi ne ko kuɗi ne ko shekaru ne duka in ba tsoron Allah a cikin aikin banza ne wada an kalma lalata ka watsi da wato lalaci wata rafi da kuma jinkiri ga barin tuba na'am fa kaifa tanalu fi dunya sururan wa ayyamul hayati ila silahi fa kaifa ta kaka tanalu sururan kake samun farin ciki fi duniya a wannan duniya wa ayyamul hayati kwanakin rayuwar gaba ɗaya ilan lake karewa za su hmm. in salaka min hafa atba'u shaytan duk zarewa za a iya tafi a basu na'am wa dullu sururi hafi ma ahidna mashubun bil buka'i wa bis surahi wa jullu sururi ha mafi yawan farin cikin duniya fi ma ahidna cikin abin da muka saba gani yau da gobe mashubun abin gaurayawa ne abin cuɗanyawa ne bil buka'i da kuka wa bisturaki da kuma kururuwa yanzu nan ana farin ciki yanzu ka ji an fashe da kuka duniya kenan samaniyatun tajri ala an-nas kullihim wala budda an tajri alayka samaniya kururun wa huzunun wa shima'un wa furqatun wa isrun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya na'am faman asha fi dunya fala budda an yara min al-aish ma yashu wa ma yatakaddaru duniya kenan an ce gabaki ɗayan ta abu bakwai ne abu bakwai nan kuma kowanne an gano ƙarshen sa na farko abu bakwai ne na farko ba wannan ba tukun na farko aka ce to menene ne na farko dai ai a ce jin daɗi jin daɗi ta hanyar abinci to me abincin abincin da za ka ci bayan awa uku ko hudu ko biyar ka ji kana jin za ka je ka fidda shi ya riga zama turoso to sai me sai ruwa ruwan da zaka sha bayan an jima ya je koma fitsari sai me sai mace ita ce mai mafi kyau a jikinta shine fuska mafi muni a gabanta shine gabanta to da fuskata take janka zuwa gabanta tana ake kashi ake fitsari ake haihuwa ake kaza ake ake al'ada ake kaza mafi tsadar rigarta a duniya shine alhariri tsutsa ce take yin alhariri mafi daɗin abin shanta a ciki shine zuma hmm? kashin ƙuda ne hmm. mafi fari da ƙaye a cikinta shine nono nonon saniya hmm. to a tsantsan saniya kai da ɗan saniya kuke sha to me duniyar zuwa masu kenan mace da kuɗi da kaza da kaza su ne وقد أمي ابن آدم لا يراها عمن أفضى إلى صمم السماخ wa qadi am yabnu adam dan adam ya makance la yaraha baya ganin duk wannan wa'azin da ake da izinar aman irin makantan nan afada da ya bayu ila sama mistimahi zuwa ga wa ido kan kansa kofa kunnan ta kurumce harful dal tala hmm. lubtuka fil fasadi wa bi وبئس zaduka lil ma'adi صبا منك الفؤاد فلم تزغه وخذت إلى متابعة الفؤاد فؤاد نسك صار قادي إيه. وخذت إلى متابعة الفؤاد وناد وقادتك المعاصي حيث شاءت فألفتك امرؤا سلس القياد لقد نوديت للترحال فاسمع ولا تتصاممن عن المنادي كفاك مشيب رأسك من نظير يغالب يغالب لونه لون السواد ya kai ɗan uwana a musulunci ƙaddala lubusuka zaman ka fa yayi tsawo fil fasadi a cikin barna ka daɗe kana ɓarna. na'am isa zadu tir da wannan guziri zadu kalil ma'adi guzirin da kai zaka tafi kiyama da shi wannan zinuban da ka tara kamai mai da shi shine guzirinka na lahira fitir da wannan guziri naka hmm. sabamin kalfu'adu falamtu zirhu. sabamin kalfu'adu zuciyarka ta karkata falam ba baka jawo ta ka dawo da ita kan daidai ba wa kusta ila mutaba'ati alfu'adi wa ka yi riko ko ka kama ila mutaba'ati alfu'adi zuwa gaban san zuciya ko kuma ruqadi bin bacci bacci kawai kake yi na'am wa ƙadat kalma'asi haifu sha'at wato ma'asi sabo ƙadarka ta jawo ka haisu sha da ta ga dama sai ta ja ka ko ina ka ji ana laifi sai ka je gurin kuma laifi biya ake yi amma aikin Allah ba a biya masallaci ba a biyan rasit amma ba a cika amma ka je stadium ana biyan kuɗi kuma ana cika inna lillahi sinima ka gani ana biyan kuɗi kuma ana cika hmm. amma wajen wa'azi ba a biyan kuɗi ko ba a cika to وقادتك المعاصي حيث شاءت فألفت جاكا duk inda ta ga dama fa alfarka ta same kamar an kai mutum ne salisar mai saukin ja hmm. inda aka ja ka ce ka tau ya zama raƙumi da akala duk aka ja sai tau لقد نوديت للترحال فاسمع ولا تتصاممن عن المنادي لقد نوديت an fa kira ka littarhali lokacin tafiya yayi an gama shiri an kira ka fasu ma ka saurara wala ta samu manna kada ka kuramce anil munaji ga barin sauraren mai kira Ka kafaka mashibu ra'sika min nadhirin yughalibu launuhu launa sawadi kafaka mashibu ra'sika min nadhirin ai ya ishe ka gargadi furfurar kanka ma ita kanta furfurar da ta fito a kanka gargadi ce yughalibu launuhu launa Kullum launin wato launin yana da ɗarin jaya yana fita daga baki yana komawa fari na'am حرف الذال ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى الجذذ تزحزح أم تالفها, أم تالفها بجهد فما أصغى إليها ذو نفذ لقد مزجت حلاوتها بصم فما كالحذر منها من ملذ فما كالحذر منها من ملذ عجبت بمعجب بنعيم دنيا ومغبون بأيام اللذل وموثر, وموثر المقام بأرض قفر على بلد خفيف ذي الرذذ ودنياك kaga wannan duniyar taka da ka yaudari da ita allati garrarta min haza wanda kawarta da kwalliyarta ta dauke maka hankali to tasiru ila zaji za ta tafi ne zuwa ga yankewa kamar shuka ne ya fito ya yi kyau ƙarshe da yankewa za a yi za a girbe ta ta an matalifi ha تزحزح عن متالفها بجهد فما أصغى إليها ta zahzah kai nisa an matalifi ha daga abubuwan da suke halakarwa a duniya bi juhudin da kokarin ka iya ka ka nisanci abin da ke halakarwa a duniya fama asga alaiha zunna fazi ma'abocin hankali fama asga ilaiha bai karkata zuwa ga duniya ba لقد مزجت حلاوتها بصم فما كالحذر منها من ملاذ لقد مزجت an قوريا an شاكد أن شود halawatu ha jin daɗinta zaƙinta bi min da guba a cikin an sa guba a cikin daɗinta fama kal hazar min hamin malazi ba abin da ya fi irin wato mafaka kama ka guje ta fama min malazin babu wata mafaka kalhazari min ha kama ke kiyaye kanka da duniya ajibtu bi mu'jibin bi na'imi dunya wa maghbunin bi ayyamin ladhazi ajibtu ina mamaki bi mu'jibin ga wanda yake yake yake ganin girma ko yake mamaki bi na'imi duniya da ni'imar duniya ina mamakin wanda yake ma yake girmama duniya wa magabunin da ko mai kamun ga bi ayyamin lazazi da kwanakin daɗi wa musirin lil muqama bi ardi qafrin ala baladin khasibin dirrazazi haka nan ajibtu ina mamaki wa musirin da wanda yake fifita almuqama zama bi ardi faqarin ga wannan gida mai fako wanda babu wato bushashen guri shine duniya kafarin na'am eh kafarin wato guri mai fako kenan ala baladin a bisa gari khatibin wanda yake mai yalwa arziki zirra zazu ma'abocin ruwa shine lahira da aljanna aljanna na'am harfin ra هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهر تفكر أين أرباب السرايا وأرباب الصوافن والعشر وأين الأعظمون ندا وبأسا وأين السابقون ذو الفخر وأين القرن بعد, بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار كأن لم يخلقوا أو, أو لم يكونوا وهل شيء يصون عن البواري هل الدنيا ita duniya bata zamo ba wa ma fiha da duk abin da ke cikin duniya jami'an baki daya siwa zillin face kamar inuwa ce ya zulu da yake gushewa ma'an nahari da fitowar rana na'am tafakkar ka yi tunani aina arbabu saraya ina shugabannin nan waɗanda suke masu saraya masu wato shugabanci na kujerun mulki wa arbabu sawami ina masu dokuna din nan wal ishar ina masu tagoyi na'am saboda arzikinsa na dokuna ne da taguwa to ina suke wai izal isharu utilat na'am wa aina al a'zamuna nadan masu girman nan nadan a wajen kyauta su ne a gaba wa ba'asan a wajen yaki su ne a gaba yau ina suke وأين السابقون ذو الفخار وأين السابقون لدى الفخار كو ذو الفخار إنا السابقون ما سرقاي لدى الفخار إن ذا الفهري تشموني نيني وانا الأنواني تشيقاني نعم. كو ذو الفخار ما أبوتا الفحري وأن نعم. سن إسحا إنا سكيو نعم وأين القرن بعد القرن منهم وأين القرن ina karnin jama'ar da ta gabata ba'adal karni minhum bayan wani karnin karni bayan karni ana taucewa kullun tafiya ake lahira yau muna da mutum miliyan dubu takwas a duniya amma bayan shekara ɗari biyu ba za ka samu ko ba sai sababbi za a sake وأين السابق من الخلفاء والشم الكبار na halifofi wa kibari da madaukaka waɗanda suke masu daga hanci al'kibaru manya wanda suke daga hanci su faɗi magana ba mai ja musu yau ina suke duk sun kare كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا وهل شيء يصون عن البواري كأن لم يخلقوا كي كاتي ba تشيسبا أو لم يكونوا كما su كما سكسن تشيبا وهل شيء shin akwai wani abu yusanu da za a tsare shi an bawari gabarin mutuwa ko halaka akwai wani abin da za a ce in ba Allah ba ba zai mutu ba ko ba zai halaka ba ga amsa babu hmm. harfu zai hmm. أيعتز الفتى بالمال زهوا وما فيه يفوت من اعتزاز ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخالطة المخازي ونحن وكل من فيها كسفر دنا منا الرحيل على وفازي جهلناها كأن لم نختبرها على طول التهاون والنقر والنقاز والنقاز والنفاز نعم ولم نعلم بأن لا لبث فيها ولا تفريج غير الاجتياز ita a yi a tazzulfata yanzu matashi ya dinga alfahari bilmali da dukiya zahawan saboda jiji da kai na'am wa ma fihi duk abin da ke cikin duniyar nan ya futu zai kare na'am ita itizali kaga kenan ba tun ka wa ne shine mafi girma ko kaza babu shi komai karewa je wa yaqlubu dawlatar dunya jununa kaga mutun yana neman jin dadin duniya jununan ya haukaci sai ya samu mulki ko sai ya samu kuɗi da ƙarfin tsiya wani ma da tsafi wani da kashe mutum wani da mm. sata wani da fashi wani da kwace wani da kidnapping gashi na duk duniya ake so a tara wa dawlatuha mukhaliqatul makali shi mulkin duniya mukhalatul muqazi can cuɗanye yake da kaskanci da wulakanci na'am sai kana ganin kai ne a sama wata sai ka ji ka a ƙasa wa nahnu wa kullu man fiha ka safarin wa nahnu mala yace mu wa kullu man fiha da duk wanda yake duniyan nan ka safarin ai kal musafiri ne kamar matafiya muke da namin nan rahilu ala wafazi da namin nan rahilu yace tafiya ta kusa alawa fazin nan kusa jahilnaha ka allam nakhtabirha jahilnaha mun jahilci duniya ka allam nakhtabira kai ka ce bamu santa ba bamu aune ta ba ala tulit tahawun wan nafaz tahawun wulakanci wat tafazi da kuma wato jinkiri ga barin wato tuba na'am wat tafazi eh walam nafazi na'am zarcewarta da wucewarta walam na'lam bi alla lubsa fiha wala walam na alam kai ka ce bamu san bi Allah lubsa fiha cewa ba zama a duniya ba zaman duniya babu shi na dindindin fa wala tafarija sannan babu yayi wani damuwa in ba ketare siradi kai ba in mutum bai ketare siradi ba duk wani abu da zaka samu a duniyan nan fa ba wani abu bane harfu ta كفى بالمرء عارا أن تراه من الشأن الرفيع إلى انحطاط على المضموم من فعل حريص على الخيرات منقطع النشط يشير بكفه أمرا ونهيا إلى الخدام من صدر البسط يرى أن المعازف والملاهي مسببة الجواز على الصراط كفى بالمثل لقد خاب الشقي وظن عجزا وزال القلب منه عن عن النياط عن النياط نعم عن النياط <clears throat> نعم يا ابن كنيا ka gan shi mina rafi'i daga al'amari maɗaukaki ilan hidaɗi kuma zuwa ga aikin banza tun yana sama yana abin kirki ya faɗo ya dinga aikin banza to wannan ya ishe shi abin kunya subhanallah alal mazmumi min fi'lin harisun kuma ya isa mutum abin takaici harisun ya zama mai kwaɗayi alal mazmumi abu sa abin zargi min fi'lin na aiki a ce a ganshi yana yin aikin da ba a son wato aiki ne abin zargi alal khairati munqati sanan kuma munqati'un nashadi ya zama ya yanke nishadin sa anil khairati gabarin aikin kirki din da ake aikin kirki ya ganshi cikin kasala amma za a aikin shedan sai ka ganshi a gaba gaba to yace wannan ya ishe shi abin kunya يشير بكفه أمرا ونهيا إلى الخدام من صدر البساط يشير yana nuni bi kafi da tafin hannunsa da girman kai amuran kai a tashi ai kaza wani hayan ka ai kaza na'am ilal khuddam zuwa ga masu hidima min sudal bisadi yana wato tsakiyar shimfiɗa ko tsakiyar kujera yana kallon gasita fita ba da umarni yara annal ma'azifa wal malahi musabbibatu lil yara shi a zatansa annal ma'azifa cewa kada kade da da rere wal da kuma maulo da ake kadawa musabbibatu lil ita zata jawo a ketare akan sirat ranar alkiyama kada kade da rere za su sa a ketare sirati laqad khaba ash-shaqi wa dhanna ajzan laqad khaba ash-shaqi wannan tababbe ya riga ya tabe wannan ya riga ya taɓi ya yi asara wa zanna ajizan ya kuma ɗauka bisa gajiya wasa. wa zala alqalbu minhu anin niyadi eh sannan kuma zuciyarsa ta gushe anin niyadi gabarin maratayinta inda aka rataye zuciyarsa inda hankali yake ta gushe hankalinsa ya gushe harfu dha إذا الإنسان خان النفس منه فما يرجوه راج للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا إصغاء ولا إصغاء نحو الإتعاظ ولا وما ذهد التقي بخلق, بحلق رأس وليس بلبس أثواب غلاظ ولكن بالهدى قولا وفعلا وإدمان التخشع في اللحظ وإعمال الذي ينجي وينمي, وينمي بوسع والفرار من الشواذ من الشواذ إذا الإنسان إذا متن خان النفس منه يودر كنسا يحاج كنسا فما يرجوه راجع باب wani da zai yi masa fata lil hifazi cewa zai kiyaye abin da zai tsiratar da shi ranar alkiyama ba zai kiyaye komai ba kuma na'am wala babu tsantseni a gare shi wala wafa'un ba cika alkawari wala za a na sannan babu saurare zuwa ga wa'azi baya jin wa'azi wa ma zuhudu taqiyi bi halqi ra'sin wato gudun duniya mai tsoron Allah ba shine kai ƙwaryen molo ka aske kanka kai salaf kai kai kwalkwabo ba wala walaysa bi lufzi aswabin sannan taqiyi ba shine ka sa riga wacce take wato mai kauri ba walakin bil huda qawlan wa Sai dai abin da ake kira taqiyi shine bil huda ana samun takawa ne da shari'a ƙaulan a maganarka a samu shiriya wa fi'ilan a aikinka a samu shiriya wa idmanin tahashshu'i fil lihazi da kuma dawwamar da nuna tsoron Allah fil lihazi a cikin kowane irin harara na'am da kallo wa i'malil ladhi yunji wa yanmi bi wus'in wal firaru min ash-shiwazi wa da kuma aiwatar da aikin yunji wanda zai tseratar da kai wa kuma zai karu bi wus'in da faɗaɗawa da yawaitawa wal firari da kuma gudu mina shawazi daga daga tarkatsin wuta min shawazin min nar na'am ajimtu eh, harful kaf عجبت لذي التجارف كيف يسهو ويتلو اللهو بعد الاحتناك ومرتهن المف ومرتهن الفضائح والبلايا يقصر في اجتهاد للفكاكي وموبق نفسه كسلا وجهلا وموردها مخوفات الهلاك وموردها مخوفات الهلاك بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحارب بانتهاك سيعلم حين تفجأه المنايا ويكشف حوله جمع البواكي أجبت ما لك إنا ما ماكي صفو نعم إنا ما ماكي لذي التجارب قوان دي يقوجي قوجي وان دي يقوجي دي دنيا نعم كيف يصفو يا يكي قفلا ويتل اللحوة كما يكي بن واتو واسني دوالجي ba da ihtiraki bayan ku gashi yayi hankali ya goge ya san abin da yake wa murtahinil fada'ihi wal balaya da ko mai bayyanar da al fada'ihi abin kunya wal balaya da masifu yuqassiru fi ijtihadin lil kuma yuqassiru yana takaita fi ijtihadin cikin aikin kokari lil fakaki da ya fanci kansa fakku raqaba lil fakaki fanshi kansa ranar alkiyama na'am wa mu bi qinasihi kasalan mamaki ga mai halakar da kansa da kasalarsa da jahilcinsa wa muridu ha mu gangarar da ransa makhufatil halaki zuwa ga abubuwa masu tsoron masu halakarwa bi tajdidil ma'asim kulla yawmin wa qasdil lil maharim binti haki bi tajdidil ma'asim ta hanyar wato sabunta saƙo kullun a cikin sabo yake kulla yawmin wa qasidin da kuma nufi lil maharim ga sabo binti haƙi da keta alfarma wato ta addinin Allah Alamu, hina tafja'uhu al manaya wa yaksufu hawlahu jam'u al bawaki alamu zai san zai san halin da yake ciki hina tafja'uhu al manaya lokacin da mutuwa za ta yi masa afke wa yaksufu hawluhu jam'ul bawaki sannan taron masu kuka sun kewaye shi da yawa an tare ana ta kuka wata mata ce wata ya ce wata uwa ce wani jika ne ana ta ihu malam ko alhaji ko shehi ko mai gida ya mutu na'am eh, to a lokacin zai gane in yayi daidai ko bai daidai ba harful lam harful lam فإن سرورها أمسى غرورا أحل به ملمات an وعري عن ثياب كان فيها وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا نأى عن أقربه وعن مواليه تخلى عن مروءته وولى ولم تحجب ولم تحجب مؤاثرة المنال فإن سرورها ولم تحجب مؤاثرة المنال نعم فإن سرورها ita wato farin cikin wannan duniya amsa gururar ya wayi gari ya zama ruɗi a hallabihi mulimmatin zawali mulimmatin na za alamomin gushewa ta sauka a kai a kansa alamomi duk abin da kake yi akwai alama zai ƙare. na'am misali zaka ga an ce an rantsar da shugaba zai yi wata kaza ko shekara kaza ko kwana kaza ko tenuwa kaza na shi kenan ba kaga zai mm. kare mm. ko kuma an haifi jariri kaga ya girma ya girma ya girma yana tafiya kaga zai kare da yaro ne ya dawo matashi ya dawo da dattijo ya dawo tsoho har kuma ya ya kasa tafiya kuma har ya kare kaga kenan komai karewa yake in abinci kake ci zai kare in daɗi ne zai kare komai karewa yake shi yasa yake cewa mulimmatu zawali alamomin gushewa a hallabihi ya sauka a kansa wa urdiya idan mutum ya mutu urdiya za a tsaraita shi an tiyabin ga barin tufafi kana fiha wanda yake sawa kayan da muke ta sawa ga kwalliya ga ado ga waye ba wanda za a kai mu kabari da su na'am wa ulbisa ba'da thawbal intiqali wa ulbisa za a sanya masa thawbal intiqali tufafin tafiya lahira ba'du bayan mutuwa sai a sa masa likafani shi ake kira thawbal intiqali wato tufan tufan ciruwa zuwa lahira ko zuwa kabari نعم وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال وبعد ركوبه الأفراس باين يصاب هوا كان إنجرمن دوكي تيها yana takama yana girman kai yuhada yau gashi ana ɗauke da shi bai na anakin rijali a wuyan mazaji yau gashi an ɗauko shi a kafaɗa ana tafiya da shi ila ƙabarin yugadaru fihi fardan na'a an aqrabihi wa an mawali ina za a kai shi ila ƙabarin mala yace kabari aka dosa da shi gadaru za a bar shi fihi a cikin kabari fardan shi kadai na a an akara bihi yayi nisa ga makusantansa wa amma wali da kuma bayansa da masu masa hidima takhalla an muru'atihi wa walla wa lam tahajub mu'asaratul manali ko takhalla yayi watsi an muru'atihi gabarin darajarsa da mutuncinsa wa walla ya bada baya walam mu'asaratul manali wato yawaita dukiya ko tara dukiya walam ba ta tsare shi ga tafiya lahira ba na'am ne mu'asaratul manali na'am wato fifita ko yawan na manali dukiya na'am walam ba ta tsare shi ba lokacin da mutuwa ta zo dauka Allahu harful mim ولم يمر به يوم فزيع أشد عليه من يوم الحمام ويوم الحشر أفضع منه حولا إذا وقف الخلائق بالمقام فكم من ظالم يقصى ظليلا ومظلوم يشدد بالخصام وشخص كان في الدنيا حقيرا يبوأ منزل النجب الكرام وعفو الله أوسع كل شيء كل وعفو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاق الأنام ولم يمرر به يوم نعم وترانا وتوشي أقريش وفزيء مبنز أورو أشد ما في أنني عليه أكنس من يوم الهمام كمرانا متوى الله أكبر باب وترانا da ta wuce wa mutum mai tsanani kamar ranar da za a ɗauki ransa. Allah. Wa yawmul hashari ita sannan sai kuma ranar tashi a azawa minhu haulan ita kuma tafi ranar mutuwa. wajen tsoro za wa kafal khala'iku idan halittu suka tsaya bil makami a wajen tsayawa ana jiran Allah ya hisabi min zalimin yuqsa zalilan da yawa min zalimin wanda ya zama mai zaluntar mutane yuqsa an nisan tashi zalilan an kaskanta shi saboda azzalimi ne wa mazlumin wanda aka zalunta kuma yushaddidu yana tsananta fil qisam wajen wato husuma cewa sai an biya shi haƙƙinsa na'am wa shakhsin kana fi duniya haqiran sannan wa shakhsin da yawa wani mutum kana ya kasance haqiran abin wulakantawa fi duniya a duniya yubawwa manzilan amma sai a saukar da shi masaukin zababbu masu karamci a nan duniya ba dauke shi komai ba dan je lahira ya ganshi a gaba wa afuwallahi awsa'u kulli shay'in ta'ala Allahu khallaqu wa afuwallahi yace afuwar Allah awsa'u ita ce mafi yalwan kulli shay'in komai in Allah ya maka afuwa shikenan تعالى الله يا ɗaukaka Allah خلاق الانام shi ya halicci halittu baki حرف النون إله لا إله سواه وتر رؤوف بالبرية ذو امتنان أوحده بإخلاص وجهدي وشكر بالضمير وباللسان وأسأله الرضا عني فإني ظلمت النفس في طلب الأمان وأفنيت الحياة ولم, أص ولم أصنها وذقت إلى البطالة والتواني إليه أتوب من ذنبي وجه وجهلي وإسرافي وخلئي للعنان إله شيء الله تعالى نعم وإلهكم إله واحد لا إله إلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله سواه باب وانا أبو أبن بوتادة جسكيا إمباشي ووترم نعم شي كأيني قدي باغو رؤوف شي مي رنغميني zumtina ne ma'abocin alheri ne bilbari ya ci ga halittu uwahhiduhu ina kadaita shi bi ikhlasi da tsarkakewa ta wa juhudi da kokari na wa shukrin da godiya ta bid damiri a zuciyata wa bil lisani da harshe na wa as'aluhu ar-ridha anni fa inni zalamtu an fi talab al-amani ina masa magiyar ridha in samu yardarsa anni yadda da ni fa inni zalamtu an-nafsa domin ni na zalunci kaina fi dalabil amana cikin neman abin da yake kawai na guri guri kawai nake na aiki shine aman ka nemi aman wato aiki ka samu abu ba tare da kai aikin komai ba na'am wa afnaytu alhayata wa lam asunha wa zughtu ila albiqalati ila albiqalati wattawani wa afnaytu alhayata na karar da rayuwata na tozarta ta wa lam asunha ban kiyaye ta ba wa zughtu na karkata ilal baɗalati zuwa ga zaman banza wata wani da kuma nawa jinkiri ilaihi atubu min zambi wa jahali wa israfi wa khal'i lil inani ilaihi gare shi kadai atubu nake tuba min zambi daga laifina wa jahali da jahilci na wa israfi da barnata wa khal'i lil inani da kuma yadda na cire ragama daga wuyana harfu sad عليك من الأمور بما يؤدي إلى سبل السلامة والخلاص وما ترجو النجاة به وشيكا وفوزا يوم يؤخذ بالنواسي فليس